safiyar ranar 11 ga Satumba shekarar 2001 wani hari da aka kai akan cibiyar kasuwancin duniya wato World Trade Center birnin New York ya jawo hasarar dubban rayukan bayan Allah. Wannan mummunan aika-aika har ila yau ta ƙara bijiyo da babbar barazanar da ke fuskantar rayuwa ta zaman lafiya da zamana a wannan duniya. Ta'addanci ta'addanci aikata mugun laifi ne akan al'umma ana aikata shi a kan bayan Allah waɗanda ba su ji ba ba su gani ba manufar ta'addanci ita ce a cusa tsoro a cikin al'umma ta hanyar kashe-kashen mutane don a ƙarfafa wata manufa da hadafi na siyasa mabiya aƙidu da dama sun sha afkawa hanyar ta'addanci jakobiyawa waɗanda suka ƙaddamar da juyin juya halin faransa su suka fara amfani da kalmomin ta'addanci da barin faɗinsu na cewa shekarun ta'addanci yayin da aka gille kawunan dukkan mutane Ƙungiyar masu da wariyar launin fata ta Ku Klux Klan da ke Amurka ta azabtar tare da hallaka mutanen da ba ba su gani ba tun daga shekarun 1970 zuwa yanzu kawai saboda su baƙaƙe ne. ta'addancin wajen launin fata ya kasance wani kudurin mulki na hukuma a kasar jamus a shekarun 1930 a ƙarƙashin masu aƙidar ƙin jinin baƙi ta nazi yan nazi sun rike tsarin ta'addanci a matsayin makami kan duk wanda suke ganin makici. wata aƙidar kuma takan kaddamar da tsarin ta'addanci da ne a gwamnatance a lokacin bakin mulkin stalin a jamhuriyar soviet mutane miliyan arba'in ne su kallaka saboda sun saba watsi da kwamnistanci ta gurguzu sannan sai ta'addanci yan gurguzu ya fara kunno kai a nahiyar turai cikin shekarun 1960 lokacin da ƙungiyoyin 'yan gurguzu masu adawa da gwamnati suka fara zubar da jinin mutane kungiyoyin red brigade a ƙafar italiya da kuma na red army jamus sun ƙaddamar da hare-haren bamabamai da kisa da nau'in makamasai da gamayyar ta'addancin 'yan gurguzu a ayyukan 'yan aware shi ya haifar da kafuwar manyan ƙungiyoyin ta'addanci ƙungiyar aware ta ita wadda ta bayyana a kafar spain da kuma ta keke da ta bulla a turkiya wadda kuma ta hallaka kimanin turkawa dubu talatin su ne mafiya shahara daga cikin kungiyoyin 'yan ta'adda masu ra'ayin gurgudu na 'yan kawari a ɗabi'ance dama aƙidar wariyar launin fata da ta ra'ayin rikau ko gurgudu sun yi kama da aƙidun ta'addanci saboda kuwa kowace daga cikin waɗannan aƙidu ta yi imani da cewa rikici da tashin hankali ɓangare ne na ɗabi'a a tsarin aƙidan gurguru da wariyar launin fata ta'addanci da tashin hankali tamkar umarni ne daga sama sai kuma gashi wani sabon nau'in ta'addanci ya bayyana a 'yan shekarun nan wanda wannan kuma buɗaɗɗiyar aƙida ce sunan wannan buɗaɗɗiyar aƙida shine ta'addancin musulunci wannan buɗaɗɗiyar aƙida ce domin ta'addanci ba shi da muhalli a musulunci a cikin Alƙur'ani allah yana umartar musulmi da su yaɗa zaman lafiya da yan uwantaka a tsakanin mutane a wannan duniya kyawawan ɗabi'un musulunci su ne maganin ta'addanci ba masu ingiza shi ba adnan Oktar ya bayyana wannan a cikin hirar da ya da wata jaridar ƙasa holland inda yake cewa islamda shiddat yok. baskı yoktur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Açık ayet Babu tsangwama ko danniya a addinin musulunci. Ina neman tsarin Allah daga şeytan. Akwai aya karara da ke babu dole a addini. Wannan maganar Allah ce babu dole a addini. Soyayya da tausayi su ne manyan matakai a addinin musulunci. Hukuncin kisan kai akan wanda ya aikata kisa yana tsare ne a bisa ka'idar wanda ya cire ido shi ma kwakwazo ina Allah. amma dubi yadda madaukakin sarki yake cewa aya ta amma afuwa ita ta fi dacewa ga to tun da yake akwai zaɓin abin da ya fi dacewa abu ne mai wuya musulmi ya tafi hanya mara dacewa ta hukunci har ma yakan yafe wanda ya kisa saboda haka ta yaya za a ce akwai tashin hankali a cikin wannan addinin ta yaya za a samu tashin hankali da ta'addanci addinin da ke yin afuwa da yafewa wanda aka gina shi akan tausayi shiddet nasıl olsun musulmi suna bayyana kyawawan ɗabi'u da halayya a yayin haɗuwarsu da mabiya sauran addinai sannan kuma ya zama wajibi a kansu da su kyautata musu wata ayar Alƙur'ani tana cewa ina neman tsarin Allah daga shaitan la'ananne ko ne mafi kyawun al'umma da aka fitar ga mutane kuna yin umarni da kyakkyawa kuna yin hani da mummuna kuma kun yi imani da Allah a wata ayar kuma Allah yana umartar musulmi da su rama alheri ga wanda suka nuna na musu kyawawan aiki da mummunan aiki ba ɗaya suke ba tun kuɗe mummuna mummunan abu da kyakkyawa sai wanda yake akwai gaba a tsakanin ku da ke koma kamar aboki makusanci zubar da jinin mutane da yaƙi da kuma ɓarna a bayan ƙasa manyan zunubai ne da Allah ya la'anci manyan su Allah bir Kur'an ayetinde Allah yana faɗa game da mutanen da ke aikata waɗannan zunubai cikin Alkur'ani. Ina neman tsarin Allah da ɗan. An yi izini da yin yaƙi akan waɗanda suke zaluntar mutane kuma suke yin ɓarna a bayan ƙasa ba tare da hujja ba. Waɗannan za su sha azaba mai raɗaɗi. Kisan mutane ba bisa dalilin shari'a ba babban laifi ne a musulunci saboda girman laifin har Allah har Allah ma yana faɗa mana cewa duk wanda ya kashe rai ba tare da haƙƙin shari'a ba ko ya yi barna a bayan ƙasa to kamar ya kashe mutane ne baki daya wannan muhimmanci da Alƙur'ani ya bada wajen tsarewa da kiyaye rayukan mutane abu ne da yake sananne a tarihin musulunci tun daga lokacin rayuwar annabinmu mu bai ɗauki al'amarin tsare rayukan bayan allah da wasa ba saboda girman al'amarin bai taɓa kai karin yaƙi ba sai don kare kai kuma ko da a waɗannan yaƙuƙuwan na kare kai yakan gargaɗi shugabannin mundurwaninsa kada su cutar da mutanen da ba su da hannu a yaƙi kada su yi wasu son dukiya a ko'ina sannan kuma kiyaye hurumin ɗakunan bauta na da yahudawa wannan adalci da kara an san su a tsawon tarihin musulunci inda aminci da kara da kiristoci da yahudawa suka samu a cikin daular musulunci ba su sami irinsu ba ta a ƙarƙashin a ƙasashen turai saboda haka musulunci addini ne na zaman lafiya hakkin musulmi ne ya kyakkyawar mu'amala da adalci da kowa sannan kuma ya yaki ayyukan barna a faɗin duniya ta'addanci wanda shine mummunan bala'i a wannan zamani shine mafi girman nau'in barna bu bozgunculukların başında ise çağımızın en büyük zulümlerinden olan terörizm gelmektedir. Ta'addanci mugun aiki ne akan bayan Allah waɗanda ba su yi laifin komai ba. yakan hallaka ƙananan yara wasu kuma ya mai da su marayu yakan rusa birane ya ƙarar da zuriya baki ɗayanta ya jefa miliyoyi cikin bala'i da wahala ta'addanci wani lokacin yakan shafi kiristoci wani sa'in akan musulmi wani lokacin kuma yakan kare akan yahudawa bugu da ƙari wasu 'yan ta'addan sukan yi ƙoƙarin ƙwata sunan addini a idan duniya ta hanyar ƙaddamar da kashe-kashe da sunan addini yana da matuƙar muhimmanci ga mutanen da suke karanta littafin ƙwa'ani da taura da kuma injila da su kasance masu gaskiya faran-faran da nuna soyayya ga dahirin bil adama sannan su zama masu so da tsoron Allah to in haka ta kasance in aka samu mutane masu son Allah sannan ne za a samu kyawun sakamakon al'amari misali mutanen da suka yi wa injila gugur fassara sun hallaka mutane masu bin yawa a baya sun kaddamar da gyakukuwan salibiya inda suka kashe miliyoyin al'umma wannan sakamako kenan na yi wa ingila gurguwar fassara kuma kuma yake ga yahudawa suka yi wa attaura ba haguwar fahimta inda suka haddasa dubbai ko ɗaruruwan dubban mutane da sunan bin umarnin addini don haka tambayar anan ita ce shin mabiya littattafan nan suna da tunani ko a'a tunda kuwa a gaba ɗayan littafan wato a taura da injila da eh, alkur'ani babu inda aka yi umarni da irin wannan mugun aiki na rashin imani addinan gaba ɗaya suna umarni da zaman lafiya nuna soyayya da kuma yan uwantaka da juna a takaice ta'addanci makami ne na yan wariyar launin fata da yan aƙidar ra'ayin riƙau da kuma yan gurguzu daga cikin aƙidu masu adawa da addini waɗanda kuma suka yi hannun riga da kyawawan ɗabi'u na addini. babu abin da ya haɗa addini da aikin ta'addanci kamar yadda alkur'ani yake gaya mana Allah baya son azzalumai a wata ayar kuma an bayyana waɗanda suka ɗauki hanyar ta'adda wato masu yaɗa ɓarna a bayan ƙasa da cewa waɗanda suke ɓarna a bayan ƙasa waɗannan la'ana tana kansu kuma suna da mummunan gida saboda wannan dalili ya zama haƙƙi akan ilahin musulmi su tashi da ya ayyukan ta'addanci wajibi ne su faɗa kuma su nuna wa duniya gaba ɗaya cewa musulunci addini ne na zaman lafiya da son juna sannan kuma cewa musulunci ya la'anci ta'addanci